a ƙarshen zaman yarjejeniyar da suka saka wa hannu firaministan gwamnatin rikon kwarya ali lamin zen da shugaban cnpc china zu zuokon suka sanar cewa kamfanin ya amince ya baiwa nijar bashin miliyan 400 na dalar amurka waɗanda ƙasar za ta biya da ɗanyen man fetur a tsawon shekara guda. Nous aurons des nous aurons à des acquisitions pour également garder nos frontières. Firaministan wanne ba da yanayin da bangarorin biyu suka tantauna kan wannan haraka saboda yadda aka yi abin cikin tsari irin na ganawa ga naka in ji shi ya kara da cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗen bashi a fannin tsaron ƙasa bunƙasa ayyukan noma da kiwon lafiya sannan za su biya wasu daga cikin basussukan ciki da wajen ƙasa mais To kome kungiyoyin fafutuka ke cewa Muhammadu Ciroma Isami mamba ne a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa. Ba samun kuɗin ba ne ke aiki mai aka yi da kuɗin ina aka sa kuɗin. amma dai almahimmu dai abinda muke so a yi ayyuka na ci gaban jama'a da wannan kuɗaɗe musamman cikin fannin ilimi ko ƙaramin ilimi ne ko ilimi mazirhi ko ilimi musamman na koyan aikin hannu 'yan ƙasa wanda suke zamana a wuraren da ake wannan aiki na haƙo eh, ma'adanan ƙasa na wannan man fetur da fi sabilillah wannan aiki na haƙo man fetur yana samar da illoli da yawa kenan muna fatan ganin cewa gwamnati ta ɗauki wani kaso a cikin wannan kuɗaɗe ta sa su game da eh, magance wasu illoli wanda haƙo wannan arzikin na man fetur yake samarwa a muhalli ko a lahiyar jama'a ko a lahiyar dabbobi ma wanda suke zaune a wannan wurare gwamnatin ta nishar wacce ta ciyo wannan bashi a wani lokacin da take matukar bukatar kuɗaɗe domin tafiyar da lamuran mulki ta ɗauki alkawalin biyan kashi bakwai daga cikin ɗari na yawansu a matsayin kuɗin ruwa wani tsohon ɗan majalisa honorable abdulmumuni gusman na gargaɗin mahukunta akan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe dan saboda kuɗaɗe ne wanda an ka karɓo bisa ga eh, man fetur namu wanda za a haƙo a cikin shekara ɗaya to abun da ke da ɗaurin eh, kai a nan shine bashin kuɗin ruwa wanda za a biya suna da yawa don saboda kashi bakwai bisa ga ɗari za a biya bisa ga wannan kuɗin to wannan kuɗin da ruwa suna da nauyi sosai don haka kuɗin nan a sa su bisa ga hanya mai kyau waɗanda za su eh, yi amfani a ƙasa a watan mayun da ke tafa ne nijar ke sa ran soma sayar da ɗanyen manta a kasuwannin duniya ta hanyar bututun da aka gina tsakanin shekarar 2019 zuwa 2022 wanne yake ratsa kasar a tsawon kilomita kusan dubu biyu tun daga rijiyoyin agadem da ke arewacin jihar rifa ratsawa ta jihohin zandar maraɗi tawa da doso kafin ya dangana da tashar jirgin ruwan seme a jamhuriyar benin an dai bayyana cewa daga cikin ganguna dubu ɗari da goma da aka fara haƙowa a kowace rana ganguna dubu casa'in ne za su shiga kasuwannin duniya inda cnpc china ke da kashi 76 daga cikin ɗari yayin da nishiyar ke da kashi 24 Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger